wanda za a fara ebo arewawa da kudawa da yammawa da gabasawa da tsakiyar tsakiya a hada da alade da gurafa da fura da buski da gari da amala su tare su rubuta abin da suke rubutawa suna ba da fa'ida alati wa ba hannafu wanda mutane suka sanya su ne kawanin lozaiya kama annan lushahidwa wa nalmazuha ونعالج ونعاشرها ونعاصرها التي وضعها الناس وند متاني سكا سنيا وكنسو لتحقيق العدالة ويدوس سامد عدلش بين الناس وحفظ أرواحهم ويدون أطري لا يكنسو وأموالهم بدوكيهم دوئن تندوكوكين وصيانة أعراضهم دلالي مسمتنشنسو وتكميل أخلاقهم دلالي cikata halayensu fa hal haqqaqat ma urida minha ta tabbatar da abin ka nema da gare ta ba ta tabbatar ba ta kai maimakon a tsare dukiya a tsare abin nan kullum ƙara watsar da iyali ake dukiya ku ga a magana wannan wa kan kushe har a kasuwa lokacin a iya tare ta nan kasuwa tare ta nan a ce an zo fashi ina abin da tara nan ku taro mana rana ba a kusa da a tsaka daga gariba irin kiri ga jama'a ga jama'a kan shan tare shan biyu tattalo mana cikin da kai ba ta ma sanin me ake yi ba abin da ke sakamakon nan sai sakamakon kawani ne da iya wal jawabu Sau da kanan wannan mai mukaddimin bakan nan ya ce kuma sai ya tattawa shi irin ardo قد خمت من الجرائم والموضوعات قطع تاي إيو دنيا وان تكي أوي تكي تكني فوقا دا أبو وان نحن كروا شي أين هم تاقي zinace zinace rashin mutunci rashin ba'a bai ko ake karuwa yake haza sani kenan kama mu shahidu abu na uku kamar yadda muke ganin a halar bida'i fi ummatul أنهم أقصد الناس عقولا رأيتم مشاهد وأنا مؤمنة جاني وإجم من تقوى يعني بدعة cikin al'ummar musulmai annahum afsadun nasi uqulan sun fi dukkan mutane lalata wajen kwakwalwa kwakwalen su wa arzalahum akhlaqan sun fi su miyagun halaye wa ahadduhum nufusan sun fi su ƙasƙanci saƙuwar da rayuka rashin mutunci saratan eh? tun ba a haka mai da ya mai hindu ita ta jira su kalmomi inda mai yin zurgunan nuna ta haka abin yake muna kallon wannan muna taɓa mana juya a ciki a wannan uku kenan ko tun da mukaddima ya sai a yi mata karatun dalla-dalla a yi a koma a sake komawa a sake komawa to tun da ba za mu ba ko fisha ko da dai ainihin ita ka yana karanta tamamu shahidu aidan aksaru muslimi kuke nan ku kamar yadda yau muke kallon majoratin musulmai lamma adal wa an shar'illahi ila ma shara'an yayin da suka bar tsarin Allah suka koma abinda mutane suka tsara min tilkal qawanin nau'in nan dokoki allati hiya min wada'i ghairi ta'ala tsari ne bana wani Allah tabaraka wa ta'ala كيف تفرقت كلمته عجيب كثيرا يا كجيد كلمة طلبه an yi baran-baran an yi daban-daban wannan ya ɗauko malafa ya ce ne wancan ya ɗauko menene basara ya ce mu manoma ne wancan ya ɗauko in tsawon shi na rafin shuka ta ribar ya zane za ka yi haka ne goma dindin masu manufa nan na an yi furin hori ne su kulo ko a'a za ka je wajen noman ne a'a shara za ku yi ga sunan da iri iri na tu abdul wani ba a tafar min sanafi ha mu jam'iyyar la ilaha illallah muhammadu rasulullah qur'ani shi tsarin manzon Allah ne jagoran Allah ne kuma halicin mu shi kaɗin muke wa ɗa'a wa haƙƙara nan da su ya ƙanta ya tunzanta a duniya kawai a gari musulmai suka kasance suna ne akhir mu mata kallon ne a duniya ma a nan duniya su ne ƙarshe da kai magana da sunan musulunci sun da kai magana da sunan arewa sai a fito ka ka fito ka ce mun musulmin Najeriya da mu yadda ba ba Najeriya maganin ma tana cikin magana wani zai tauri ba za a duka ba a hana aman ya fita a tsare shi ya nuna ke ni idan min shi ya fita duk abin da ya zai auka ga ja an ki su hana iska ta daga aman amma da za ka fita ka ce mu ɗan arewa an ci duniya ta ba sai an yi kaza sai an yi kaza yanzu nan kana ta gaskiya fa ya faɗi ta ta za ka jance gaskiya ya faɗi wani shan za ka je ya kuma da ya ana son jarumai irin ku darajin askarawan arewa ba askarawan mu ma'ana ba haƙƙara sha'anahu wa zallu wa sanu suka ƙanƙanta suka tobata haka wa gari bayan su da ke musu ainihin hidima amma da suke sarrafa su da suke so bayan su وما ذاك إلا بأنهم يعملون بغير وحي الإلهي با وني أبو سيدون سنا أيكي با وحيين الله تبارك وتعالى يسمع القرآن الكريم سورة القرآن هي مغانا كيف يمدد بكل شرع يمدد في برادنا أنه دكتا قوة شريعة غير شرع الله وندبات الله أم كان لهم شركاء shara'u lahum shine ka farkon aya am shuraka am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah am wai ko suna da wasu iyayen gida ne daban shuraka banda Allah akwai wasu ma'aikata da faɗo Allah suka samo su shara'u mazan da yaji ne suka tsara musu dokoki suka tsara musu kaza malam ya zan da bihin wanda ba shi ne Allah ya yi ne yake ba walaula kalimatul fasli in ban da bazan kalma da aka fayyace na alƙiyama ban la qudiya alaihim bi bainahum da Allah hukunci tsakanin to Allah ya riga ya yanke wasana ila ila rasulih sallallahu alaihi wasallam jiya dan Allah ka dauka tamtar kana ainihin fara shi wa huwa yaqulu من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مبتدع هو أمرنا duk wanda ya ƙirƙira ainihin wani abu fi amrina a wannan addinin da na da shi ma laifa wanda abin nan bai cikin addinin fa amina ya sake faɗi a wani hadisin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad duk mutumin da ya aikata wani aikin da babu doka a kansa ba mu ce ai ba ainihin fa huwa ka duba mun don Allah fa tsaya yana du'a'i Allah ika ba Allah ya kaza sai Allah ya kwace dan ta kan yan abin shi eh ba za a da ikon Allah kenan wani a ce bayan manzo Allah ya tafi da shekara ɗari shida shi kuma ajiye har a zauna kan shi wa ma'ana raddun martudin wannan raddun ismul oh, mafa'ul ne ma'ana fa an maida masa ay ala sahibihi la yaqbalu minhu wa la yufadu alayhi ba a karba da gare shi ko ba a lada wa illatu dalika dalilin wannan أن العمل الذي لم يشرعه الله تعالى لا يؤثر في النفس بالتزكية والتطهير لغلوه من مادة التطهير والتزكية لم كسني ولي سر أنا هيا لم أيكش الذي لم يشرعه الله وانما أنني يقارك تعالى la yu'athiru fi nafi bai ka shirya ne duk aikin da ba Allah ya shirya shi bai dan ka aikata bai ka shirya maka da Allah ka auna misalin ya zama mutum ciki mutum ya je ya yi kiyamun laili raka'a goma sha ɗaya kowace raka'a ya karanta sai ɗaya da je gudu ko ya kuma jami'in dubi sai ya ji da gudu ko shi da kanka da bambanci can an yi ta buga mandori can ci shinkafa sun ci sun yi shewa sun yi rawa sun hole wannan ko ya yi raka a goma sha ɗaya raka ɗaya hunka goma sha ɗaya shafa yi hadda wuta hunka gaba ɗaya ne ne wuri ya kwanta ne ne kuma daga nan wannan zai tasiri a gare shi wannan ya tashi da safe a jikinsa in ka kalli jikinsa in dai ka san siffar mutanen kirki da ganin da za ka gane da za ka baki ya ta shi gurin ko magana ake da sai sun yi magana da yawa kamar in yi magana da yawa zai kasa aikinsa duk abin da zai ga ina kappa kappa duk abin da zai garan wannan abin zai ba shi tasiri a ransa saboda ibada Allah ne duk wanda ibada Allah kawai abin da ma ke ɗan ke biya wanda ya da Allah ya sa shi ya biya ya samu ya ɓata aiki nan da inda ke ugu masa saboda kana amma bid'a ba ta tsarkake kere ba ta tasiri a rai duk taskata da ban wata fahiri da wanke ran da ya musulmi saboda babu sinadari babu vitamin ɗin a cikin ibada ibada kamar abinci take gare kamar yadda zai ba misali nan gaba ibada in dai shar'an hatta ce to tana da giza hasta a dari ma ta san mi ko kuna ce bitamin kaza ana munana ta gida abin ina da akwai abin gina jiki a cikin ibada in dai addinin Allah ne to ina da wannan sirrin zai baka wannan sirrin na gyaruwa in ko a ce ba ta kara ma mutum kun shirya wahala da kulunihi min madati tabahiri don da sinadarin tsarkakewa wa taskiya allati yujiduha Allah wanda Allah ta'ala ke samu da ita a a'malin yi yashra'uha a cikin ayyukan da ya kara wa ya'zanu bi fi'liha yake izinin da ya tafi wanda duba misali ila madati tagadiya sinadari ma'ana mata da take ciyarwa ko take da bihanin kai ka auje da Allah yadda Allah ya samar da ita fil hububi a kwayoyi kina kwayan ita girba ke har da masarar waken suya nau'in wakayi suna nama ganye ganye hanta hanta wane ne to abin da ke ciki akwai ganye a kai ka samu ka ci ganye haka da sauransu ai ga ganin yanka. ai ba shi ne ba ko ko da ba ta ci akwai wani ganyen muke shi ake amma akwai wani ganyen kewaye shi ake idan ta dabbobi wani ci za ka fadanga kago saboda akwai abu a ciki to hakan nan waɗannan ƙwai Allah ta'ala ya yi su yadda ka ga ainihin ganye da ƙwayoyi da menene akwai masu shirarwa masu jaza masu vitamin akwai kuma wanda babu in ta kake halakarwa ake to haka ibadodi akwai ibadar da take da vitamin akwai mara vitamin duk ibada Allah inda Allah ya tsara to tana da vitamin tana siyar da hankalin mutum tana sai mutum tana ƙara mutum amma bid'a ba ta ƙara kawai da ƙara ƙasar da zuciya da rashin kunya da jana yanzu ba gani ba za gani a wani ana son ruwa ana son ruwa ana neman da sauransu ka taɓa ganin a wurin sallah ana zan ana kan hu ko da wallahi tun ne shi ne ya ba abin da kamar da kai an yi gaban ka amma dai kamar mu mun mana to an ce kuma tsaya za ni wannan ce wato da abin da ne addu'a abin da ne abin takaici ne wallahi saboda galiba ne idan ka faɗo ne shi muni da kana dariya ba mu kallon da race Allah ka tafarace kuma Allah ka shirye shi ba ana faɗi ne don wulaƙanta wani ba ko don tozarta wani mutum ba ko ƙanƙani bayan wulaƙanta wani mai zai kawo masallaci ai mu zai inda za mu jin wulaƙanta dole mu ke iya wulaƙantawa to amma ba ana tunanin dan tsawon kan ta wani su ma masu irin mu ba ma ka shirya su mu kuma da Allah bai jefa mu ciki ba Allah ka tsare mu wannan da sauran mu wasu ne hujjoji da suke game da yin wannan amma ba ka kaje gaskiya ne an shiga shi gaskiya ne subhanallah to a ce ga salati ana ka gani ka duba kaga ba salati ce da kyau wannan salatin ba bisa da shi tun da ni na bidiya ne almuhimmu dai abin da ake son tare da gane a abinci ko akwai abincin da ke gina jiki akwai abincin da bai gina jiki to haka nan a ibada akwai ibadar da take ƙara takawa akwai ibadar da ba ta ƙara takawa ibadar da take ƙara takawa ita wanda muke nema ita ce abin da Allah ya tsara in dai zan ka bi abin da Allah ya tsara to za ka samu ƙarin takawa za ka samu ƙarin tsoron Allah Allah ka ba mu tsoron Allah waɗannan mutane da suka faɗa cikin galibin su iyayen mu ne wasu ɗan uwan mu ne wasu yayyen mu ne muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su wasu nan irin su 'ya'yan itatuwa wannan kuma irin su nama فكان في أكل هذه الأنواع أتم إلا البنغلوري gida kullum gishiri rayu akwai abinci ga jiki akwai vitamin a jiki ga jiki akwai gina jiki ni ba sa zan kira shi ba yanzu alaiha wanda jiki na ginuwa akan wannan abincin wa ya tafi da kuwahu kuma wannan abincin na jikin zai iya tsare karfinsa wanzuru ila turab wal khasab والعظام لما أخلها أخلاها من مادة التجزية كانت غير مشبهة كدوبة تنقوى زوجة البايع ذات الفيتامين أما كان هذا الجيل جامدون زي في إنجل تجربتي don kuma mutumin da ya fara cin kasa in ji kanshin ruwa da ke ta hatta za a zama nan ya fi da shi ba saboda duk yaron da ya fara cin kafa ta ji da gaske bai saboda daɗin ta ta ma kuma babu jinin jikin ta wani kasam haka yake yake ba bitan na shigan fa ka da wuri ita nan da kafin to ciki da ke fata tsakana za ka ɗauko ka dafa an yi ƙashe zama kamar da yi ba babu da ya samu ta to wal aidan haka ƙashi ba komai cikin fa ga shi suna ko da juna naman ɓawon ni'ima da daɗi da sauransu da fa'an duka ne amma can cikin kafan galamin bai da amfani a dole lamma akhalaha min ma da ta gajiya yayin da Allah ya cire masa sinadarin vitamin din kan gairu gudiya da kuma ba sa amfani ba wa bi hada yadhhab da wannan zai bayyana maka to ibadodi su ruwan haka suke وبهذا يظهر لك بيان ما كأن العمل بالبدعة اسمع جيدا أي أيكن بدعة أيكن بدعة كالتربية بالتراضي كما تنفعني والحطب دكاري والخشب دكاتاكو وكاتاكي فإذا كان آكل هذه لا يقتضي إما مسلم أن بي فامن كذا بي أري لا suka dalikan ni kan amina bai bi a ka haka duk ne aiki da bi da la yaushe har da yau ranar ba ta tsaki. wala tos ko na fahimtar ranar ba tsarkaka. wadana ana alaha ba jiri a wannan ba kullum amalin muradu da ta karnuba. wau duk wani aikin da ake nufin neman kafantan zuwa ga allah illa ta'ala zuwa ga allah da aiki للحصول على الكمال دون أكي كمالا والسعادة إذا أزرت بعد النجاح بين أن إلى من الشقاء إذا وحلا أنت إذا جوحلا أعطى ولا كنفا إن أنت إذا جوحلا فمرحمة والخسران إلى رجفاتها ينبغي أن يكون يا كماتا يا كفنك ولا مما شرع الله أولا أولا ما يشيء

أو على لسان رسوله ويسأل الشعكا حاشم وانظوصا وانا شيني نحركو أيكي يغنم شروع كنا وأن يكون ثانيا يؤدي على نحو مؤدا على نحو ما أداه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يكفن في أي شيء بفا ديدي يتمنى أن لا يعرف الشيء ليش كمان كيف إذا مضات مقدمة وكيف مراعيا فيه kuma zan a kiyaye abu hudu a ciki wato kila in ka kawo wannan guda biyu da wanzu su zama ɗaya Allah ne ya tsara shi in ma ta alkur'ani ko ta harshen manzon Allah ko sannan wannan a bayar da shi yadda Allah ya ba da shi kafin aiki a yi shi da manzon Allah ya shi shari'a bukata da kuɗi bari ya faɗe su kafin makaranta su Na wani wurin da kuma su ba abu na farko sifan aiki abu na biyu adadin aiki abu na uku zamanin aiki abu na hudu wurin aiki kafin a ba da abu irin yadda manzon Allah ya faɗe shi yadda ya yi bayanansa sai haɗa kuɗin hudun nan kan كيف زمان مكان in ya haɗa hudu nan to shi ne daga bidiya in ya kare ya zama da shiga cikin bidiya da shi nan mura'i mura'i eh? fihi kammiyyar a kula da adadinsa kan kowace bi'in ibada tana da wannan in ka zama masharu'a sai ka tsara abu kuɗin duk ibada za ka da abu kuɗin nan bayan ka zama masharu'a kila a samu na shi ne zama ikhlasi a ciki to zama shida masharu'a imma bi qawli Allah wa imma bi qawli Rasulillah an tusmila hayfiyatul arba'a ba adabu al-ikhlas in ya haɗa shi da nan to sannan ibada za ta zama za ka yi ta ka nemi kusanta zuwa ga Allah da ita amma in ba haka ba ko ka aikata ta zuwa wani ka kusanta zuwa ga Allah kamar yato adadinsa ai adadu yawan ibadan bai haifu la ya fi yi alaihi wa la yan kusu amin ba a ƙara ta ba a ragewa wa kaifiyatu da sifanta بحيث لا يقدم ba بعض أجزائه ولا يؤخر ba a gabatar da ɓangarori ko ba a jinkirtawa dole a yi shi duk da aka tsara tun da aka tsara ba ce wannan ne na farko wannan ne na tsakiya wannan ne na ƙarshe za a fara ya zuka nan sunna kaga za a fara sunna kabbara haka ma za a ƙara jin a kuma ba ne kaifiyarsa wa zama su da lokacin bai haifo ma ya fa'alahu fi ghairi waqti da ku ta inda da za a yi aikin ba in ba a lokacin da aka yanka ba ومكانه دوري أيكم فلا يؤديه في غير المكان الذي عينه الشارع له إن بعض من الشرع الآن Ina kan fito kenan ko? Ina da ta kamance wannan kafin wajen gina yadda game da nan ta Dole ibada ta zama mashari'a kuma ta ɗauki cikin yadda manzan Allah zai wuce su ko hannun guda hudu. Adadinta, sunanta, zamaninta, lokacinta wurin yinta wa an yuri wa an yuri da bihi fa'iluhu ta'atun da nan da ikhlasi ya mutu me shi ya nufin da'a wa Allah ta'ala min tisabi amri da ayatul da umarnin sa aw tatarrub ilayhi ko neman kusanta zuwa gare shi talaban limaradati idan neman yadda فإن فقد العمل واحدة بأيكي بيزو يا رفض من هذه الاعتبارات مثل اعتبارات أبو بند أكي قراء أن يكون مشروعا يضم بإبادة شرعا تتاتي وأن يؤديه على النهار الذي أداه عليه رسول الله وهذا أول يكون بوجه مظلم أن يبات فيه عدد كي عدد صفا صفا موقع صفا ورفا

ba zai tasiri a rai ba duk taskiya da ke wanda in ta wata tahiri da tsaftace shi bal kada yi asiru fiha ta ban ta da fiye mai mutum mutum ya ibadan ma ya tsafa mai gyaruwa ibadan zai sake lalacewa ta da fiye za ka dauɗaɗa shi da ibadan ta ya shi ta kangarar da shi wakan je shi ta nagartar da shi wasbir dan uwa ka shi Allah sarki mana ya san ba mu ya hankali ne sai ka yi haƙuri alayya a gare ni na yi ma dogon magana na an kai magana ba ka da bukatar ta kun san mu ƴan kai tsaye ne na wuri kawai samun alama ko ya kamata a baka ka'ida banda abin da za a nuna ma wannan ya zama makamin zaman mudu duk abin da ya saka dinga auna shi da shi wannan ka'idan da za ba ma'auni ne idan ka auna wannan bidiyar da ake magana a kan cikin duk wata bidiya ta tafa in kana shakka bidiya ce ko ba bidiya ce ba auna su da wannan mudu in ka auna su da wannan mudu in ta sa sai ka dauki abin da ba bidiya ce ba kana ga ma'auni kaiwa daidai wannan mudu ka yar bidiya ce